Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri ina muhawarar Sido Kalangu. Kada kuma manta dai Sido Kalangu wata hanya ce da ke baku damar tattaunawa kan batutuwa da dama da suka jibanci ta zamantakewar al'umma, tattalin arziki, siyasa, muhalli da sauransu inda muke gaito kwararru da masana haka Kalangu ina hulɗa da gidajen rediyo kusan 38 a sassan wannan ƙasa tamu guda takwas. Haka kuma Sido Kalangu tana baku damar kawo muku abubuwa da dama masu gamsar da ku wanda za su taimaka muku wajen kyautata zamantakewar al'umma, tattalin arziki da zamantakewa a cikin wannan ƙasa tamu. A yau ma Sido Kalangu ta mai da hankali kan wani maudi'i mai muhimmancin gaske wanda ya kasance batun barace-barace da kuma hanin da hukumomin da'irar birnin suka kawo a cikin wannan sha'ani na barace-barace a wannan kasa tam ta Nijar wanda ake ganin ya zama ruwan dare ga maduniya ga shi kuma wannan kasa tam ta Nijar musamman babban birnin mai zai karbi taron tarayyar Afirka da gwamnatoci a cikin watan Juli mai zuwa. A game da haka ne a nan ɗakin magana muna tare da Malam Almasoro Muhammad wato na kungiyar Timidiriya sannan kuma da Sani Suleiman na kungiyar Sidir da kuma wato Usman Yakuba shugaban kungiyar nan ta kasasu da marayu ta na wannan ƙasa ta ta Nijar. Malamai barka ku da warhaka. Ni ne naku malaman ma'ada. barace ina na zama kamar wani aikin sana'a wanda a kowane lokaci ake ganin barata suna yawo ta dai barata kusan zama a ɗan Nijar wata hanyar samun kuɗi wanda kuma ya sa Nijar ta yi ƙarin suna a wasu yankunan ƙasashen duniya musamman ma ɗan Nijar ana kallon sa a matsayin mabaraci a ƙasa kamar Algeria, Benin, Togo, Cote d'Ivoire ko ma Saudi Arabia. Dalilin kenan da hukumomin wannan ƙasa ta mu Nijar suka ɗauki matakai na ganin sun hana barace-barace domin ana bata sunan ƙasa a game da haka ne wato a ta hanyar wani ƙudiri hukumomin da'irar birni mai sun ɗauki matakin hana bara wato wannan mataki kuma kunce wannan ƙudiri ya fara aiki tun ranar ɗaya ga watan mayu na shekara ta dubi da goma sha tara ƙasar nijar za ta karɓi wani babban taro na tarayyar afirka a cikin watan juli mai zuwa nijar ta haskakawa a game da wannan taro na shugabannin ƙasashen afirka da gwamnatoci na tarayyar nahiyar Afirka wanda ake kira UA 2019 wanda za a samu halartar ƙasashe 55. Birnin mai zai kasance mai tsafta, birnin mai zai kasance mai kwalliya, birnin mai zai kasance mai karbar baki To amma ba tare da ganin an ga mabarata ba a cikin birnin duk da cewa ƙasar Nijar tana fama da talauci da fatara. To bari in fara da Malam Malam Muhammad kuna ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula eh, a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar Batun bara ya kuke kallon shi? Zancen bara a Nijar yanda muka gano shi kaman abu ne wanda lalle akwai wasu da dalili da rishi suka bara. Amma akwai wasu sana'a sun kasa wannan aiki cikin wani aiki suka yi. Saboda mi? Saboda in ka gano kai bincike su talaucin su bat kai inda za su je su yi bara wani bi kuna gan su ko nan yame ko kasashen waje su Algeria su nan ga afrik del West kaman bida ne yanda kana zuwa Libi da mu mutanen dashi ne muna zuwa Libi kaman yanda kana zuwa Libi kana aikin gini ko kana aikin garka ka samu kudi su ma yan bara madanin mutanen haka suka yi kuma matsalan da take akwai hatsari sosai bisa harkar yara da mata maimako yau yara ya zamanto yaran nan suna lakol sai a tattaro su a ba mata guda ko namiji guda ya je kasashen waje ko yo niyame nan ga niyame cikin wata unguwa yana aza su cikin titi cikin matsala suna bara ga su babu lakol kasan yau duk yau muna zancen shugaban kasa muna jami minista ayin ba kai lakol kan zama minista ko shugaban kasa ko sauransu don ga matsalan da take eh, eh mala almasur eh, tunda za mu shiga cikin gundar wannan mahara ta kan wannan batu na barace barace bari dawo kan ka malam alhaji sani suleiman na kungiyar sidir eh, shin a dunkule a musulunci ya bara take batun bara a'udhu billahi saminu alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbi wa man ittabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd ita dai bara ga addinin musulunci a dunkule ta kashe kashi biyu kamar yadda wanga dan uwa ya gai wani rishin hali ne wasu kuma sun mai da bara kamar sana'a a samu kuɗi a aje kaga wannan duka bai kamata ba haramun ne mm. ita ga addinin musulunci bara in ka je ka samu abin da zaka ci to sai ka koma gida ka yi ta ibada ibadarka amma ba ka ɗauki bara ba kamar sana'a tun daga sahe har zuwa dare kai ta yawo kai ta yawo da yara kai ka gaji su sun gaji ko wani abu abu muhimmi wanda akwai cutarwa ciki ka ɗauki yara ƙanƙana kai baka ba su suka yi kwalba ba su yi muhammadiya ba ba su yi boko ba kaga wannan an cutar da rayuwarsu kuma Allah sai ya tambaye su ran tashi alkiyama kan tarbiyyarsu kaga wannan ma ba karamar matsala ce ma a mm. hidda bare mm. tunda ka ɗauko yaro ɗan shekara bakwai ko ɗan shekara takwas kai baka bari yi karatu ba ba muhammadiya ba boko boko ka tai da shi kana ta yawan bara da shi kaga wannan ai haramun ne ka cutar da rayuwar shi wannan sai Allah ya tambaye ka na tashar kiyama kan tarbiyyar shi baka bar shi ya karatu ba ko boko ko muhammadiya kaga wannan kuma ya zama ko wani fanni ne daban da kuma nan ma akwai halaka ba karama ba mm. da haka shi harka bara mamma ada abu ne wanda in mutum ya samu abin da zai ci kai ba kan shi wahala kawai ta ya huta mara shi amma kai ta yawo kaga mutum ya tsohon shekara saba'in tun da sahe yana yawo har dare kaga wannan ai ba ibada ba ce ba ibada ma ba ka iya yin ta tun da ka je ka gaji ka dawo yawanci galiba ma inda matsala take sai sun samu kuɗin barayi su tare su su amsha kuɗin. Badalla Sani za mu shiga cikin gundarin wannan muhara ta mai muhimmancin gaske barin dawo gare ka amalan Asuman Yakuba eh, shin ya kake kallon wannan batu na bara a cikin wannan ƙasa mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mhm. Ina ma studio Kalangu godiya da ya muna ya gayyace mu a cikin wannan deba kaman abin da ya shahi bara hmm. ko ba gaskiya ba. Wato naka ra'ayi kenan. Eh, na ra'ayi ni mm. abin da nake gani mu ma da muke nan handicapé da ake lokacin da ma waɗanga mata da sauransu ba su shigo ba suka fara bara da dai na aka santa mm. to mu ma yanzu da kanmu mu aiki muke so da sana'a mu mu bar musu saboda muna ganin matan da yara ƙanana wannan ko eh. an zo ana son a baku wani taimako ko sadaka su za su yi amfani da ƙarhin su ko su nuna suna gani su kwaci abin to mu yanzu ma bara ta ishe mu a bada mu da sana'a ma mu bar musu su dai to ba da la'amala eh. suman yakuba to game da haka a 'yan kwanakin da suka gabata hukumomin wannan ƙasa tamu sun gudanar da wani taro wanda ya haɗa eh, malamai da shugabannin ƙungiyoyin addinai da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da hukumomin wannan tamu ta nijar inda a lokacin nan ne aka ɗauki matakin hana barace-barace to a game da haka wato mun canza halayyar al'umma wannan tamu ta nijar da ci gaba malam asumana malam isa ya yi jawabi a gaban mahalarta taron jawabin abin da yake cewa. Sana'a barance-barance wadda kowa ya san cewa yau a cikin garin Yamai ko in ce cikin manya-manyan biranen mu abu ne wanda ya sha muna kai abu ne wanda yake da illa ba guda ba ba biyu ba ba uku ba. Abubuwan da ya kamata a ce yau mun yi la'akari da su shine ba nan cikin ƙasar mu ba Nijar inda kowa yana gani kowa yana ji amma daɗa kowa ya sa hannuwa gaba ya rungume saboda yalla ba ya yin komi. Yau in ka shiga ƙasashe kamar Cote d'Ivoire ko Benin ko Ghana da inda an ka ga almajiri ko dan najeriya ne ko dan benin ne ko dan mali ne ko dan burkina ne sai aka dan nijar duk inda almajiri yake cikin kasashen nan namu na kusan teku an doka kan ba dan wata kasa ba ne dan nijar ne to abun ban takaici shine kuma sai ana musu ire-iren walakaici su kansu ana musu walakaici waɗanda suke barance barancen amma yan nijar wanda suke kokowar su samu abun su na halal su ma abun yana shafuwar su mukin da muke nan gida kuma abun yana shafuwar mu kenan sana'ar bara ina ganin ba abu ne wanda ya kamata a ce yau an yi hankali hakuri an sa mai ido ba abun da nake sai in kara da zance na biyu lalle ana da wannan babban taron nan da fata biyu da yan kwanaki na union african amma ba shi bane muka sama gaba a fannin minister namu na renaissance cultural kai kwance wani ya baka ko ka je ka sata ko ka yi wata cuta suna cikin abubuwan da renaissance cultural ta sa gaba ta ce za ta yaki da su lalle mun hisan a ce radda za a wannan taron duk waɗanda suka zo su ce basu gaba almajirai basu ga wasu abubuwa waɗanda suke sha musu kai ba amma hal bayan wannan taron mun lashi takobin cewa insha Allah za mu ɗauki matakai irin abubuwan da da mu ma'ikanta da wakilan malamai da wakilan talakawa da 'yan fara hula muka san da abubuwa ne wanda suke da illa mu yi yakin su gaba ɗai ya kasance mun zanna cikin ƙasar mu cikin kwanciyar hankali kuma duk abun da yake kawo mana wannan ƙarfa kwanciyar hankali ya kasance mun sa mai kai yau bara ba wai an ce guragu bane in ma ka je ka bincika ko guragu ko makahi ko waɗanda ba su jin ba su da yawa kamar waɗanda suke lafiyar su lau eh, almajirai waɗanda suke hutuwa da garuruwa ku dibi mata dai da ɗiyansu su da goyo da yara kankana waɗanda kamata a ce sun tafi lakwal ko sun je makaranta waɗanda ake zaiwa a watsa kan hanya ko a watsa cikin ma'aikatan ne namu na gwamnati don sana'ar bara wannan abu ne wanda bai gyara mu bai gyara ƙasar mu bai gyara waɗanda ma suke yi. Kun ji abinda ministan Renaissance watar Malam Asumana Malam Isa ya yi a gaban mahalta wannan taro. Bari dawo a nan ɗakin magana almasur ya kasaurari wannan jabi na minista Asumana Malam Isa. Daidai na bin da gani, shi ma abin abin da zance ne mi kaman zancen harka bara da harka yara musu karanta boko kuna gani su mm. eh matsala ce ba ta yau ba abin mamaki mine ne saboda yau a ce saboda wagga muhawara ta ta jiye a doko wannan zance Kamar mm. abin da sai zamanto wannan abu tun da mun dokashi da muhimmanci kuma ba saboda wannan taro ne za mu ja da baya kamar kuna nufin ita wannan mataki a dauke shi ma tun kafin wannan batun taron tare Afirka da za a yi kuma a ci gaba har karshen sa matsalar mu yau sai ana wani taro za a yi ana ai wannan mu ma mun gani muna zuwa kasashen waje mm. muna zuwa grand conference ai na je Africa du Sud na je yanda duk wannan mutane ana boyin su ne ba ka gansu sam sam mm. meni abin da su zamanto yau an doki matakai menene mm. matakai yau mun san muna da yara musu talibai ai yara yana da hakki cikin kasa a bashi horo a bashi karatu to waɗannan yaran ya kamata ce da hakuma da komin komin an yi tsari yanda wasu kasashe sun tsari yau kan gan yaro yana cikin titi da daddare dare kana yawo sai gansu suna bisa cikin titi babu babu sutura babu komi ya kamata to wannan karatu an ba shi mm. daraja yanda an ka ba eh, a kol namu wani mm. daraja eh, to gwamnati ita kaɗai ko koko ah, hadda al'umma ma al'umma suna da lehin su al'umma mm. suna lehin su amma gwamnati ita ma tana da yauni ya a yi constitution ta yi magana A yi eh, dami muna doki shugaban kasa muna doki su saboda a kiya wasu abu an ce yau tu yaro yana kuma convention na kasa da kasa yau yaran nan ya kamata ya to talibai da muka gani to a yi musu tsari na gari gari kuma suna samu karatu nasu na boko na gari kuma cikin security ka gane ko kuma ya zamanto suna da gidaje me ya samu nan ga ana da class class su an talibai kinan ba su da wani tsari ba a yi musu tsari ai Senegal an yi tsari wannan ko to yanzu wadancan an bara bara kinan su ma bancin a waye mutane kai sensibilization kin yana da kyau amma ya zamanto cikin garuruwa an diba wasu ayyuka na hannu formation professional cikin yara na ai musu in akwai inda akwai harka gara ke irrigation wane ne da wane mm. kamar su bare da kandaji a samu a sasu su yi aiki paske ya kamata a karkara a raye karkara wato matsalar da ya bara ina fahimci karkara kinan a raye ta ne yake kawo mutane su yi bara ba duka ba eh. wasu sana'a an eh. kana gani tunda wannan ga musu zuwa Algeria kinan sana'a su kai. amma wasu durura ne waɗannan mutane su eh. kamata a musu tsari yaran mun masu makaranta boko kullum muna ga su yame da yawa suna zuwa yame ai in mun musu tsari garuruwan su in kai na mirya ne yaran mirya ne ko yaran tera akwai komin akwai komin akwai prefect ko ai musu tsari i zamanto ko gwamnati tana hidda bije ana gina musu wasu abubuwa paske karatu Muhammadu ya ma karatu ce almasu na fahimce ka ba wai matakin hana bara ne laihi a a a samu yadda za a yi waɗannan mabarata a samu su ayyukan da za su yi ko kuma a horar da su a horar da su shi ne kake so su yara ba su kai mm. yaran nan in ba mu kula da su ba wasu za su kula da su ai yau kana da ai kana ganin yanayi namu na Sahel Africa Sahel yanda babu kwanciyar hankali babu su su sela ai yaran nan in ba in ba mu kula da su ba wato wasu mun ba su tarbiyya na gari akida ah, za su wasu za su kula da su mm. kuma to Allah ya taimaka mm. mallam almasu eh, shi minista kuma ya zance can bata sunan Nijar a kasashen waje mabarata yawanci an ce eh, bara ba Nijar kai ma eh. Nijar kai suka bara bata sunan Nijar no abinda bata sunan ba bara kai bata sunan Nijar eh. akwai abubuwa da yawa suna bata sunan Nijar ka gane ko eh ni da abin so a dawo tunda yau an doko zancen bara a hana ta ko ko hana ta kuma a doki wasu matakai tunda cikin su wasu wasu durura ne yau a ce yau yaran na masu masu talibai makaranta na allo eh. eh wannan makarantar nan tana da muhimmanci sosai cikin mu ya kamata a bata ƙarfi kuma yaran nan suka zuwa daga tera daga bilma daga difa daga ina ne daga murya daga magaraya sauransu suna zuwa nan ga ai can ma akwai Niger ce ai musu tsari gwamnati ko Niger ko na Niger ne ai musu tsari zamanto yanda inspection inspection minister na kananan makarantu yana bi lakoli yana mm. bincika aska yara suna karatu wannan bangare ayi haka su a basu wani hakkin su ne to madalla bari dawo gare ka malam malam eh, Sani Suleiman Kaji abinda minista eh, ya bayyana shin mi za ka ci a gurguje. Kowa ra'ayin shi yake gai. Eh. Shi yanzu bai iya gane da harkar bara ke tahiya. Hmm. Tunda shi ya shiga biro sai in ya tashi daga aiki. Hmm. Sai dai a zo a ba shi labari. Abinda ake so mutane su gane kamar da dan uwa gai su mabaratan nan ya kamata a kirkira musu wani abu wanda za su zanki aiki. Kamar ka ɗauki yanzu da ai Caritas hmm. tana ɗaukan makahi tana koya musu kujeru suna yin balo suna yin komi. Ai kaga sana'a ce ko suka koyi sana'a kuma har suna aikin ana sayi shi abin takaici ita bara mm. ka gani inda take da takaici ya to ga ƙaryanka ga komi kana bara wannan haramin to ba shi bane yasa su hukumomin sun ka ga wannan bata sunan ƙasa ne ai ba bara ka bata sunan ƙasa ba ka gani bara eh. ma ba ta bata sunan ƙasa to an san da yawancin 'yan Nijar eh. waɗanda suke zuwa eh. Saudi Arabia da kuma Algeria duka yawancin su in sun kaje ba wai aiki ba suke bara ce suke abinda abinda nake so ku gani ka mm. gani ya kamata ita gwamnati ta ɗauki wani mataki Allah yana cewa na nas'anan lazina ursula ilaihim wala sa al-mursalin ita gwamnati sai Allah ya tambaye ta kaf dan Niger tun daga farko har karshe sai an tambaye su ya kai ta da wani ya kai ci da wani ya kai aiki da wani wannan kaf annaba ma sai an tambaye su tun daga annabi Adam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk annabin da Allah aiko sai Allah ya tambaye shi ya kai ta da ka mi ka gaya musu mi suka gaya maka di ba ga ha balle mu mutane haka kullun cikin sako ake ya kamata gwamnati ta ɗauki wani aiki wanda za ta ba wa'anda ke da kari ta dauke su ta ba su aiki wanda ba su da kari a kai su nuri a aje su ana ba su abinci ana taimaka musu. To ya kake ganin wannan mataki na hana barace-barace? Shi ne matakin ya kamata yanzu misali sai ga mace ta to da yara. Ni ina zanna wata wata mace ta taho da yaro guda biyu kuma da goyo tana bara. Yaran sun isa su tayi lakon. Sai nace mata nace ta zo ta tsaye tana bara sai nace da Allah ina so in tambaye ki. Nace mata da Allah wai ina ki yake? Sai ta ce wani wai yana gida. Nace kamar ya yana gida. Nace yana gida. Nace kuma ke kika yi to kina bara. Tace to ya za ta nace a'a. Nace yanzu nan bayan ki nan goyo ne kuma ga yara guda biyu. Yanzu kenan ke kika samu ma abinci sai ki je ki kai mishi nace wannan ai ba rayuwa bace ba nace wannan haramun ma ne wannan auren ku ba ma aure bane ba hmm. tunda shi bai iya daukan nauyin ki ya ce da ke ce da iyan sai ke ke hito shi yana gida kwance nace ko daga nan Allah sai ya tambaye shi kuma sai Allah ya mai azaba shi addinin musulunci tsari ya zo da shi ku ne ke bata abubuwa sani ba gani wani lokaci akwai kare zuciya ta mutane shine ai nake ce ai shine kare zuciya shine ai haramun mutum hmm. gashi yana da kari ya je yana bara wannan haramun ne a gane amma shi laihin gwamnati a gane ya kamata gwamnati ya yi karayen abubuwa da yawa yawa wanda zai taimaka ma masu ƙarhi ka gane amma da suka zamto na ƙasassu akwai tsohiyon da suke bara wani da kyalma yake tahiya ka gane to in ka tsaka diwa shi wannan tsohon bai da iya ne ko bai da ƴan'uwa. ai kuma an ce wato a wasu wasu suna iya su yi bara akwai eh, rukunan da su suna iya su yi bara ba lahi ba babu wani rukun da eh. zai kai mutum ya yi bara yanzu misali mama ada mutum ya kai shekara 60 ko 70 ga yana bara to wannan tsohon bai ba Allah da kyau ba in ka bi ka diba rayuwar shi kaf ka diba shi kaf to akwai abin da ya ma Allah ya eh, maida shi haka hangen cilifashin eh. to in kuma yana da ɗiyan da ba su kula da shi ba kuma. Eh to kuma kenan shi ma bai kula da iyayen shi ba. <laughs> Ai abu kamata dini ta talali. Shi ba ai inda sa ne ga wata sharuwa ta bayan ta zo nan za ta sha. Ai duk abin da kai shine wa man ya amanu su ƙara zaratan khairan yara. Duk wanda ya aikata alheri misalin kwayar zarra to sai ya gan shi. A gane. Shi ma in kaga haka bai bi iyayen nashi ba. Shi ma sai Allah kawo waɗanda ba za su mai biyayya ba. To Allah ya kyauta. Malam Usman Kaji minista Asumana abin da ya bayyana. She mi za ka ci kan wannan bayani na minista? Abin da nake son in gane ta ce sun ɗauki matakai. Matakin ɗaukan aiki za su ba mutane a kowane ko matakin hana hana suka ɗauka. E to mutane da ƙarhinsu suna bara wasu ma mata da yara sun tai suna bara. Shin kai kana ganin daidai ne mutane su yi bara? Ba daidai ba ne mutane da ƙarhin su je su yi bara amma abu na farko wanda ya kamata a san suna yi. Suna da shugabanni su mutanen nan ko kakana suke su zo ma har su zo su zamna tunda ai mutum bai zawa har su yawa haka in aka bincike su ana san sanin ko ta dalilin ne suke hmm. zakwa ko wane ne kuma ke daure musu gindi su zo su yi wannan. Idan an na fahimci ka matakin da su magabata suke ɗauka na hana barace-baracen addiba su kuma da za su yi so magance ma waɗannan mabara ba su damar kawo musu wasu hanyoyi na yin sana'a haka kake son ka ce? Eh su ba su daman hanyoyi na yin sana'a hmm. su ba kuma 'ya'yansu dama na zuwa makaranta hmm. su ba su kuma aikin kamar abin da ya shahi formation professional amma kuma abin da ya kamata 'yan andika kafe suka ga aka ga suna bara an ana son a musu wata wayarwa a kira kungiyoyinsu mm. a musu bayani su ma waɗannan matan in ana son kuma a musu wani tallafi a bincike su a san wane ne ke kaso a ko wanda ke kaso mm. an sani eh to me yasa ku kungiyar taku tana kokarin ta wayar da waɗannan mutane na ce gaskiya bai kamata ku tsaya kuna bara ba ku nemi na kanku muna da wannan guri mu kungiyar mu ma saboda tana wayar da kanun mutane da su bar bara mutane masu ƙarfi su bar wannan bara saboda suna samun kuɗi a cikin wannan sana'a ni kaga kaina mun har kaina an taɓa zuwa a buge ni aka ce mi yadda meni in je ina cewa mata masu ƙarfi su bar bara da ba ni ke ba su eh, ban gane ba mutane wasu ba son ku da kan waɗannan mabarata da su bar bara ba su wasu ba su saboda in suna nan matan nan da kuke gani akwai hanyoyi da yawa da suke samu gare su wasu su suke ba su mahaka suna biya suna zaunawa wasu suna sa su a cikin ƙungiyoyinsu suna biyan ku robotization. Eh, zan dawo gare ka Malam Usman. <laughs> Eh, Almasur wannan ƙasa ta mutan Nijar eh, za ta karɓi wani babban taro tare tarar Afirka na gwamnatoci da ƙasashe kusan hamsin da biyar. Wato wannan na daga cikin ginshikin da yasa wannan mataki aka ɗauke shi yawancin mutane haka suke la'akari da shi domin kada baƙi su zo su ga halin da Nijar take ciki yawan mabarata a nan birni mai shin ita gaskiya ana liƙe ita na wannan wannan magana ce ne kana yanzu mu Nijar wani asiri gare mu abinda yanzu abinda ka Nijar ko su ba sani bane ka aza yanzu ai kowace shekara ana sakamako taloci da sauransu na Nijar. Hmm. Kenan duk wannan shirmina a ce eh, za a boye ga mutane su zo su gan etc abinda aka so a doke matakai saboda akwai muhawara ta inu african akwai ta babu ta in zamanto mun doki niyya mu rage wannan abu mm. kuma mun samu mutane cikin wata hanya wanda za su ma za su samu su samu eh, su aiki masu karin su aiki mm. saboda yau akwai eh, ga noma na zamani mm-hmm. kamar na irrigation wane ne aiko project da yawa ka gane ko mm-hmm. akwai formation iri iri iri iri akwai sunan ga iri iri a bayar nan kuma ayan makaranta boko na na allon na ai musu dakuna ai musu lakul nasu da suke shi ma malamin su zamanto meri ta tallaha mishi mm-hmm. fiska yana yana yana yana aiki na saboda yaran su, samu ilimi su ma ya kamata mallame mallame na yaran na ya zama to gwamnati ta ta san su ta taimaka musu hmm. saboda su ba yara horo saboda shi ma yara da iyali shi ma yara hmm. yara su ma ya zama to su inda suka karatu yanda suna da nasu security ba su da matsala eh, ni wani bina yawo haro banda wani bina yaro ina yawo cikin ingan yara cikin bakin kantuna ba su da barguna ba su abin tausayi kuma gwamnati tana kallo. Eto eh yaran suna bara kuma mayan nasu suna bara duka al'amuran ne abin na mamaki ne. Sani za a yi mai mai kar ayin boko ayin boko na wadanga ayin mahamadiya kina. Yara ƙanana ne tsari za a yi musu ga tsari nan ku zamna ku kato ga abincin kuna. Eto eh an ka ce mi ke kawo eh, ne ne ke kawo ita bara ma'aita ɗin talauci ne. Wata bara talauci ne kuma eh, wannan ma ya kamata ma a yi nazari can saboda jagoranci na ya kace ma governance hmm. wato a yi adalci da cikin jagoranci a yi adalci cikin eh, duk duka ta ƙasa hmm. ya zamanto ku meri da an kaza bai zamanto dukiya nan empo empo da kuka samu ya zamanto kun sa adalci yaran kominikin ku suma sun samu etc hmm. kamar irin wannan rishin wani bi adalci yana kawo su abubuwa da yawa ya zamanto yau ya zamanto arzikin eh, ƙasa mm. yana tsakanin mutum goma ko shida ko takwas wadance duk sa cikin mm. talauci eh, kamar ya kamata ana rin wannan nazari ah, yo kuma wani lokacin ana ganin kamar in damuna ba ta yi kyau ba yawancin mutanen ƙauyuka ne su ne suke kwarara birane shin ya kake ganin ita wannan matsala ita ma na ce maka wasu saboda tsari talauci ne ba mu da tsari wani bi mm. wasu kuma neman arziki ne me wasu fisabili talauci ne yau ya kamata ya zamanto mu na karkara an sake huska ya zamanto an bunƙasa noma na, zamani an bunƙasa na yadda akwai an kuma ya zamanto duk filiyar na formation formation iri-iri an ba mutane kuma ana bisa sau, sau da ƙaha me yasa na birni ba su zuwa ƙauye me yasa mu da muke nan ba mu gudu mu koma mu je wajen su ai su suka zuwa me yasa kenan akwai ya kamata mutane su zamna ga wannan taro ya zamanto ita ce dalili kuwa ba ni so a ce <laughs> dalili wannan eh, wannan taro na tarar afirka da za a yi shine dalili kuwa a ce wallahi da hayan mu ya kamata mu sake eh. saboda mu kakan ba ka sake saboda wani tare wucewa za ta yi a sake saboda mun gano da akwai matsala mu zamna mu gara to madalla eh, malam sani shin wa ya kamata ya bara wa ya kamata eh, bai tantance bara ba <laughs> eh zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo yana bara shikenan sai manzo Allah ce mishi in ga mayahinka yana rataye da mayahi haka eh. shikenan sai ya amshi mayahin da ya amshi mayahin sai ba wani sabe sai je kasuwa sai da shi da aka je aka sai da shi kasuwa sai aka so mai gatari hmm. da bota sai manzo Allah ce mishi ka rike wannan ka je ka sari ici ya ka zo kana bara hmm. dan da ƙarfin ka da komi eh in mutum yana da karin shi yana da lahiyar shi bara ta zama haramun gare shi hmm. dan yana iya aiki hmm. ka gane wanda bai da hali na kasashe dole ne a taimaka mashi gwamnati ta tallafa mishi sai na umar sai da yana halifa lokacin na a duniya shi kaɗai ne ake ji yana cikin garin Madina bai kwana yawo yake yana fatiri ka gane shikenan sai ya wani wani gida wuta na ta tashi haka shikenan sai je ko da ya je ka hanyar shiga sai je macen tana cewa ku yi shiru in Allah Allah zai muku sakamako da Amir Mumini na shine Umar bin Khattab mm. sai ce a'a menene maga magana yana ce musu ku yi shiru wai ashe yara ne ke kuka suna jin yunwa kuma ita mm. ba ta da abinci sai ta aza tukunya ta zuba ruwa tana dai jan hankali su eh dan dai su yi kwana eh. ita kuma ruwa ne ta zuba hmm. shikenan sai hankali ya tashi shikenan sai ta yi akushi sai ta gida sai ɗauko abinci da komi da komi duka ya taho tare da ɗanshi ya azo mishi ya taho shikenan ko da ya taho shikenan sai ya sallama shikenan sai ya zo sai ya zuba abinci gari ya yi musu tuwo ya yi musu komi da komi musu miya ya zuba musu ya heta musu suna yana hita har ya huce yaran suka ci da suka ci suka ƙoshi sai suka tashi suna tsallo suna wasa sai ce baiwa Allah sai ce na ji wata magana da ke suke cewa ku yi shiru Allah zai muku sakayya sai ta ce eh sai da sai ai an ba shi jagora al'umma eh? Allah yana cewa fala nasa annal lazina ursila ilaihim Allah sai ya tambayi dukkan annabawa wanda aka aiko gare su ko su nawa ne yanzu ka diba annabi Nuhu shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane amma sai Allah ya tambaye shi kaf mutanen nan ya ka zanna da su ya ka ce musu me suka ce maka ba ƙaramin aiki ba ne ba jagoranci wato masu iko su yi adalci ba ma ƙarami biya bai kamata ba a ce shi dama in za ka hawan iko cikin binewa. a wuya ne ka yi adalci da kyau wannan dole ne sai an shiga inda ba a su mm. wannan ƙa'ida ne ka gane sau da hanya ce mai wuya mm. na gane shikenan sai ta ce kai kuma wane ne gaba Allah sai ce ni ne Amir Muminu da kike cewa ta ce to ka yahe mini ce a'a kina da gaskiya amma ki san da sanin ban san cikin halin da kike ba di ba ka gani ba hmm. a gane to shi yasa kake gani eh, jagoranci yake da wahala amma haka wanda ya san Allah hmm. wanda kun bai san Allah ba sai diyan da ya ga dama ito magana eh, dan uwa da ya gai hmm. bai wani a ce sai za a wani taro haka wani taro a zo a ce za a kyara duka wannan ba shi ta Allah yana ganin abin da ake eh. in Allah ya ga dama ma sai an fara taron mabaratan su hito duka lamari ne na hmm. Allah amma duk abin da za kai ka gane man kana yumin billahi wal yawmil akhir laqul khaira aw yasmut manzo Allah ce wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira to duk abin da za ga yi ya hudu alheri ko ya yi shiru hmm. ka gane shi ita ƙasa ba sai wani bako zai zo za a gyara ta ba wanzu Allah na cewa hubbul wata da minal iman san ƙasar ka yana daga imani ka gyara ƙasar ka ma imani ne hmm. a addinin musulunci babu bara ka gani hmm. amma akwai taimako hmm. in ka ga wanda ba ya da Allah na cewa cewa alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mara razaqnakum min qabla an yate yawmin labai bai'un fi wala kullatun wala shafa'a wani wuri yana ce afiqum ma razaqnakum min qabla an yate ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akartani ila ajalin qarib fa sadaqa akubina ku ce da ku ga waɗanda ba su da tun gabanin ba ku mutu ba koko sai lokacin mutuwa ya zo sai ka ce a'a a jinkirta mani nima in ciyar da wasu in zama cikin duka lokacin nan ya kamata gwamnati wa'annan na kasassu waɗanda ba su da hali kamar yanzu makahi ko guragu sai a yi wani santar a koya musu ayyuka na hannu mm. a gane waɗanda suka tsuho na ƙasassu yanzu ka ɗauka wanga eh, erdogan yake kowa mm, mm, na turki ya ce duk mutumin da ya shekara sattin ya ce za a misalar abin da ya kai turasan dolar farmuwa kuma zai je ya aiki hajji in yana iyawa ya ɗauke musu nauyi iri-iri to da Allah wannan mutanen ta yaya za a yi ya je lahira Allah ya tarban shi da huska mai kyau bai mm. ne faske manzo Allah yana cewa la yarham man la yarham babu jin kai ga wanda bai jin kai ba mm. magana ta biyu mama ada ni abin da ke bani takaici kan bara surtu yara kankana da ake ɗaukowa su ba ga boko ba su ba ga muhammadiya ba mm. wannan an cutar da su ran tashi alƙiyama sai Allah ya tambaye iyayensu tarbiyya Hmm. ba karamin bala'i ba ne ba. Eto eh ni kuma amala eh. sani ban gintsalin fashinka ba hmm. abin da ke dan bani mamaki wancan lokaci ka ga mutum yana bara da karfinsa mutane suna ba da taimako suna taimaka suna bashi bara ba ganin su ma mutanen su ma son complicit na tura su ma suna ba da goyon ba waɗannan mutane su ci gaba da bara. Ai ganin dama ne yanzu ba na ƙare ma kisa ba wanda ya zo hmm. jan manzo Allah. Dami manzo Allah bai bashi sadaka ba. Amma sai a shimya shi aka saida. ya ya so mai gatari da mm. bota ya ce wani ka je ka sari ice ka ce da iyalin ka shi ka tsaka na mm. bara wanda ke bada sun bada ne ai ba na ake bada baran ba yawanci mutanen da ya zo yana bara kenan in ya kowa ba shi yake kenan ci gaba za da ba shi kuma akwai jahilci dan na zo kana da karyanka akwai wanda zai je sai ya yi wahala ya je ya samu ya zanni mm. sai wani ya zo da ƙarin shi ce ka bashi wannan ai ba sarka ba ce ai ka san inda za ka yi sadaka mm. eh? sadaka ma mafi kyau ka ce da iyalinka shine sadaka mm. a gani amma ya kamata ka gane a gaskiya in ana so ƙasa ta ci gaba ko a zanna lahiya bai yiwa ne a ce sai za a wani taro a zo a hana wani wani barace wani duka ba duk ba gaskiya bane <laughs> bari da eh, ya kamata ta abin da za a yi ka gane duk abin da za a yi a yi dan Allah duk abin da yasa kake gani ake koma baya Don eh. mutane su gani eh. su ce kasa ta yi eh. kyawu alhali kuma talaka suna fama da talauci duk abin in kai shi mm. dan Allah to shi Allah sai kama maka amma in kai shi dan wani to sai ma ka tsara abin kuma Allah zai rushe abin. Eh Duka lamari ne mana Sani ka ce eh. bara addinance ma ba ta da kyau. Amma to kuma ai kaga magabata suna kokarin su hana ta kenan. Ai ba eh. an jima ana idan ba a mm. hana tun yaushe ba mm. sai yanzu. Kaga kenan babu gaskiya. kenan su wa'annan da za su zawa kenan masu ba da taimako ne in su gani sai a ci ai ashe abin har yanzu ba ba a shahe shi ba mm. kenan tun daga nan an bata tsakanin bawa da Allah an bata lamarin duk abin da za ka yi man ka shirya da ubangijinka ka gane shi ne muhimmi in ka yarda da Allah ka gane wa ya ji Allah wa makaraja duk wanda ya tsoron Allah duk inda ya shiga sai ya samu mahita in aka tsaya ma Allah to sai a samu mahita duk wani dubara wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk irin dubararka duk irin hikimarka in Allah bai kama maka ba sai dai ka zo a yi abin kaman an yi birgin toka ne mm. to duka lamari eh in aka tsaya ma Allah a ga gaskiya duka addini musulunci an san bai da bara ba tun farko ya kamata a yi iro na abun ba yanzu ba wannan mutane kwana ɗaya ne ko biyu za su tahe su haka <laughs> haka dai ne amma ka a gyara birni mai a ce mutane da dama eh, sun yi duk ƙasa ko ina kamata a gyara ta ai ba sai ya mai ba tunda ai jagoran mm. Allah ne kuma Allah sai ya mm, tambaya ka gane ba sai ya mai ba kaɗai eh, ko ina eh, kamata a riya abin nan gode malam Usman

ya kuke ganin ku kuma za ku taimaka wajen ganin wannan matsala ta barace-barace ta rage a cikin wannan kasar tamu musamman a nan birni mai saboda in aka duba yawancin mayan tituna na birni mai za ka ganin ta barkatai. To, ai wannan ma kamar yadda eh, wani daga cikinmu ya faɗi ɗazu ne kamar mutane waɗanda ke ba da sadaka manya waɗanda bakin gidansu sai kaga an zo an taru suna zo suna ba da kuɗi sadaka mm-hmm. mahi yawa masu sun hima ba masu ƙarhin ma fiye da ƙasa su. tun da nakasassu hmm. in ana kokowa mi za su samu ai wanda yake bada shi yana ga masu kokowa yana ga hmm. waɗanda ke zaune ko kenan daga nan ma in ya nuna shi bai ba masu ƙarfi ai ba za su dawo ba to kuma waɗannan da ke yin nan ya mai in suke kuma sun san da gwamnatin kuma gwamnati ta san da su kenan wata gidauniya kamata a buɗa in za su ba sadaka su yi su bada ta can hmm. sannan sai a ƙirga su waɗanda suka cancanta da shi baran sai a san menene za a musu da wannan Eh, da wannan kudade sannan su tsaya saboda in aka kirga waɗanda suka cancanta aka biya musu bukatotinsu waɗanda ba su cancantan ba iko ne suna iya hana mutum kuma ya hannu mm. tun da akan doka ne ma. To yanzu kana gana a hana um, mutum wanda bai da halin ya yi bara eh, daidai ne ko ko kana gana a bar shi dai ya yi bar tashi don ya samu abin da zai ci musamman ga waɗanda ba su iya wani aiki dai waɗanda ba su iya wasu ayyuka haka. Kamar yanzu gaskiya dai shi dai na kasashe. in an kaga shi bara to matsala da ce gare shi in bai da matsala bai bara ai akwai ecole de zabegar akwai sauransu mm. waɗanda suke nan suna zakwa su bara basi ko ba haka ba mm. to kuma akwai mutane kamar irin wanda ke cikin balaguro ko cikin wasu abubuwa kamar a masallatai wannan mutum yana iya tashi ya ce mutane su taimaka mai ya ci gaba da balaguron shi wannan ba matsala ba ne mm. amma kamar yanzu mata da ƙananan yara su zo suna ta yawo cikin gari har su shiga gida ma wani gida an ba su ga kowa ma sata su kai soce gaskiya wannan su ba wani abu wadda kowace tana da miji ta tai ta ya ɗauki nauyin ta mata da miji ta tai gidansu kuma ta zauna dama ai haka nan ne ake eh eh. wannan ƙasa ta musamman birnin mai zai karɓi wani babban taro na ƙasashen afirka tarayyar ƙasashen afirka kusan ƙasashe hamsin da biyar ne za su zo wannan ƙasa ta musamman a nan birnin mai magabata suna ganin yana da kyau a gyara birni mai a san kasar ta Nijar ita ma tana samun ci gaba dalilin kenan matakin da ya shafi hana barace-barace don ba su a ga mabarata a cikin baki su ga mabarata a wannan ƙasa ta musamman a nan birni mai ya kake kallon wannan to al'amari su mabarata ba sunan yamai suke bata ba sunan Nijar ne suke bata <laughs> na'am ko ba haka ba mm. ko an hana su zauwa nan yamai nan ni na taɓa zuwa daga nan na taɓa zuwa kotonu na taɓa je gana. don kai bara a'a don dai in je in ga masu baran namu da ke eh, can din na taɓa je kuma cote d'ivoire na je har lagos ina ganin mata wa'anga da ke faɗin na nijar ne kuma ina eh, ganin su can To, kenan ko an hana su a nan cikin yamai in dai ba an hana su hita ba ne ko waɗanda suke can aka yi dabara yadda za su yi su zo gida ai ba ba ba hana su bata sunan Nijar ba. E to abin da ne yanzu a gurguje mi kake ganin za a yi domin a taimaka masu waɗannan nakasassu ko waɗannan mabarata waɗannan almajirai domin su daina wannan bara tuni dai gwamnati ta ɗauki matakin hana ta shin ya kake ganin za a magance domin a samu su ayyukan yi. To ai gwamnati gwamnati ce tana ɗayan komi gwamnati idan tana son a hana bara sun sa hanyoyin da za su bi. yanzu ga magani ga cutar sabaro nan da ta zo da aka ɗauki maganin ta yanzu ba an yi kusa magance ta ba tun da mutum guda ya hmm. ga an bashi mustikar biyar ai kaga wannan dole ne mutum bai ca in saboda zo bai da bai da gidan sanyi ko to ga kuma polio nan eh. da ake son a magance ta ya aka yi mata eh. ba ta kare ba a to akwai hanyoyin da za su bi sun san da su yanzu to hanyoyin da za a magance bara ta makahi da sauransu eh, ya ne a sa musu ayyukan yi ko kuma a keɓe su a keɓaɓɓen wurare ta da za a taimaka musu kamar da kace a cikin gudunmuwar da ake hidda ta zaka ko kuma ta wani taimako yawwa shi harkar taimako iri daban-daban ne na farko dai ko mutum ana taimaka mai a dibi irin ayyukan da ya kamata a ce zai iya yi a taimaka mai ya koyi aiki ko ya koyi sana'a ko ya koyi wata hanya da yake iya ciyar da kanshi ta hmm. amma akwai wata handicap kuma wadda ita mutum bai iya aikin komai saboda paralysis ne ko hmm. kuma a to dole ne shi kuma hanya ce za a wadda za a iya bashi yadda zai iya ciyar da kanshi ba sai ya hito ba kamar sauransu na gode eh. eh to almasur a dunkule mun zo karshen wannan muhara tamu eh, shin ya kake ganin wannan hana barace barace dalilin wannan taro da za a yi shin ya zo daidai ne ko ko dai kawai zance ne na 'yan mata amarya mataki ya kamata ɗauka tun kafin ma zancen mm, taro da zuwa bukina ya gai zamanto in muna dokin matakai bisa kasanmu gai zamanto saboda wani ko saboda wane ya zamanto mun dokin niyya ne saboda mu gara ƙasar mu mu gara garin mu yana da kyawar wannan zancen bara da haraka yara masu karatu na allo amfan talibi kenan mm-hmm. fuskai wannan yara ga a tambaye su almajirin nan ga a manta da su yara ne wanda suna da haƙƙi cikin su wanda ya kamata su ma a yi musu abubuwa saboda su su bunƙasa yadda 'yan lokal wancan na nasaru suna ta yi. Shi wannan abun ya kamata a ce yau an doki an samu wani sabon sare kamar wani sabon program-program wanda duk menene za a yi zamanto mutane irin wannan mutane mun samu su a inda suke kamar mu ko mutum hito daga magarya mu iske shi magarya mu samo mu bunkasa wasu abubuwa tunawa aiki na garka ne ko wasu ayyuka samu a wani can magare ko can tera. almansur wasu ɗin duka an samu su waɗannan ayyuka amma ganin da suke ganin uh, bara tana samun a samu saukin samun kuɗi sai kaga sun baro ayyukan ne sun dawo birnin. a irin wannan mutane ni bani magana da su bani zancen su wannan mutane tunda wannan ba sun saba Allah kuma doka ma sun tana son masa muni ba ne ruwan mutane zancen mm. wannan mutane tunda cikin su na cema ma yan bana na ko wasu cikin su fi sabilillahi wasu durura ne gare su mm. kuma tunawa can ma da ƙoyin da suke ma ba a barkata komi ba mm. akwai wannan kuma can tunawa can ruwan sha ruwan sha ma tana babu shi kwai mm. da yi nan ga na taba yin da ba nan ga na ce Niger in ko ko ko wani Nigerian inda yake na samun ruwan sha potable septin mm. kenan mun tai gaba tunda yau akwai wasu garai tana ba su ruwan sha kenan irin wannan abu ya kamata a taimaka ma karkara saboda yaran karkara nan su zamna su yi karatu suka yau duk wadannan mutane kana ga su suna yawo da yara ya kuma yaran na ba su zuwa lakol kuma waɗannan in babu su yaran nan ina mi za su zama alhali nu ya diyan mu suna lakol suna lakol suna samu digiri digiri gobe su zama ma'aikatan gwamnati su yaro su shiga ina kamar nan ma ba a yi daidai ba mu diyan mu ga diyan ga wannan ga mu diyan mu da sauransu suna lakol suna komi da komi can ga su yara ga sunan barkatai babu lakol ga sunan suna yawo babu wani tsari saboda su ma gobe a cikin su guda ya hito ya zama minister ko ya zama wani deje kamar irin wannan ma ya kamata a ba wannan abun karhi zamanto lakol an ba ta karhi ta mahamadiya ko waccan an ba ta karhi cikin karkara saboda yaran nan su yi karatu les enfants talibé yanzu nasara wannan na kana gan su ga kwaratigi haro banda ko ina da malamai sun hito daga ko ina ai wasu kasashe kamar senegal an musu tsari muna so ai musu irin wannan tsari shi malami zamanto ana yana samu ne albashi malamin su su ma suna da gwamnati ta musu gidaje na wurin karatu kamar class wurin mm. karatu kuma ko cikin yame an san da suke kuma ana kontroli ana bincike lahayan yara mm. amma nan ga sai yara suna zuwa barkate kuma barun kuma matsala mu mun ni da centralization mun yi zancen meri meri ai meri suna da yoni su ma bisa harkar tarbiyyar mutane meri meri kina su ma ba su aiki su to madala eh mala sani ya mi zaka ci a gurguje kan wannan batu na hana barace barace dalilin taro da wannan kasa ta mu za ta karba eh bara ba ta bata sunan kasa a gane paske ba mai bata wani dama inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane fa ka gane Allah bai canza ku sai dai ku ku canza kanku duk abin da kaga ina ga maka ban ma'ada shi in aka eh, abin da alkur'ani ya gai in ka tsaya ka bi ko sunna manzo Allah to haka ne abin da ya daine zai tahiya bara ba ta ɓata sunan Nijar sai dai Niger sa bata ɓata sunansu ka gane. Na'am. Eh duk wani abubuwa ka gane bai ɓata mu ke ɓata kanmu sannan sai Allah ya bata mu. Allah kullun yana cikin son bawan shi sai dai in bawan ya ƙi Allah ne. Allah kullun yana tarban bawa ka gane. Ka san abin da mutane ba su gane ba shi lamari na Allah mamma ada eh duk wanda ya tsaya ma Allah to Allah sai ya tsaya mishi a azkurkum mm. in ka bi Allah Allah zai kai ma sai bi ka Allah da kanshi na'am ka gane eh, kace bara ba ta bata sunan Nijar. Eh, paske ai ba yau ba ake bara an dade ana yin bara ya kamata duk abin da za a yi a yi tsakani da Allah mu bara ka gane addinin musulunci ba mu yadda da bara ba duk aka ga mutum ma yana da ƙari zamanin kuce da damana ta zo motoci ake ɗauka ana ɗaukan mutane ana kai su ƙauyukansu suna noma ya kamata mu baran nan ba mu yarda da ita ba amma abin da muke so gwamnati ta yi in aka samu na ƙasassu ko makahi ko guragu wanda ba su iya komi ya kamata a taimaka masu yanzu misali addinin musulunci kana da ɗiya sai ka ga wanga ya na ƙasa bai iya komi kana iya ɗaukar dukiya ka taimaka mashi sau da na ƙasa shi hmm. amma in lahiyar shilau baiwa ne ka ɗauki miliyon ɗaya ka ba wannan ka hana sauran zamanin manzo Allah wata ce ya Rasulallah! ina so ka ga mu wane ba wane jardin sai ce mata duka ya ba kowa sai ce a'a sai ce to kina so ra tashi alƙiyama in samu matsala da ubangiji na sai manzo Allah ke ce ittaqillah wa adlu baina auladakum kai tsoron Allah kuma ka yi adalci tsakanin ɗiyanka addini ya na shi wanda bai da komi ya kamata a taimaka sau da na ƙasa amma an ba da ƙasa gaskiya bara bata kamata ba to madalla bara bata kamata ba bara bata bata sunan Nijar sai dai yan jar su bata sunan su haka ina ganin cewa duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhara tamu wadda muka tattauna kan batun barace barace da hannun da hukumomin wannan ƙasa tamu suka yi kan bara dalilan wasu tarka da wannan ƙasa tamu zata karba a cikin watan Juli abinda za mu shi shine wato hana bara ba bane amma a kirkiro hanyoyin da za a tallafa ma waɗanda suke bara domin su kare kansu domin kuma su kula da kansu a gaba a madadin duka waɗanda kuka ji a cikin ɗakin mahara mun gaito malam almansur muhammad eh, wato ɗan gwagwarmaya a cikin ƙungiyar fararen hula kuma mamba na ƙungiyar timidira sannan kuma mun gaito malam sani suleiman a nan ɗakin magana na ƙungiyar nan ta sidirwa da ta haɗa eh, ƙungiyar addinin musulunci da na kiristoci domin zaman lafiya a cikin wannan kasa ta mutajjara haka kuma mun gaito malam asuman yakuba shugaban kungiyar nan ta nakasasu da marayu na wannan kasa ta mutajjara a madadin duka waɗannan baki ni malamin ma'ada ta da taimakon isa lauli a fuskan inji nake ce da ku sai kuma wani jikon idan allah kai ma a huta lafiya.